hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara bakwai, wanda ya zo daidai da sha tara ga watan biyu a girgoriyan kalanda shida. don ci gaba da darasinmu na tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyacci a nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sule a kuma nan cikin fadar jihar gombe idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya da muka buɗe wannan tarjama da kuma waɗannan darussa mun yi bayani cewa mun kammala da suratul ankabuti sura ta tamanin da uku idan ka kirgo daga fatiha yau kuma in sha Allahu ta'ala za mu tahi a suratun rum wanda ita suratun rum ita ce sura ta tamanin da hudu idan ka ɗauko kirgin surorin alƙur'ani daga fatihatul kitab sannan a bisa ƙirge na mutanen sham da mutanen basra da kuma mutanen kufa suka ce ayoyinta guda sittin ne daidai bisa malamai na wannan yanki da kuma malaman ulumul qur'an na waɗannan yankuna amma a gurin malamai masana na garin makatul mukarrama da kuma madinatul munawwara suka ce ayoyinta guda 59 da tara ne sannan wannan sura aka ce ta sauka ne a garin makatul mukarrama zada Allahu takriman wa tashrifan wa ta'zima ta sauka ne a garin makka sannan suka ce ta sauka ne ba'dal inshiqaqi ko qabla al-inshiqaq kafin saukar suratul inshiqaqi idan sama'un shaqqat wa ba'ada al-ankabut amma ta sauka bayan saukar suratul ankabut qabla al-inshiqaqi wa ba'da al-ankabut haka malamin suka ce ta sauka gabanin suratul inshiqaq amma bayan suratul ankabut wannan sura babban abin da take karantarwa shine nuna kadaituwar Allah da buwayarsa da izzarsa da kuma kasancewar Allah madaukakin sarki kwaya ɗaya tilo ɗaya ɗayan da bai da kishiya sannan tana nuna matsayin Allah da girmansa da kuma kaskantuwar kafirai da kafurcinsu da wasu da wasu da kaskancinsu muna addu'a duk abin da Allah ya ambata na alheri a cikin wannan sura da ni da ko Allah ya tara mu a cikin shi abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya ambata na azaba da bala'i da tashin hankali ga kafirai da kangararru Allah ya tsare mu daga fadawa cikin sadani da ku Allah maɗaukacin sarki ya sa mu lafiya mu kuma gama lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta tun naman jikin mu Allah ramma bismillah ne Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم subhanahu wa ta'ala ya ce alif lamin alulan jaye mi'ara kamar yadda muka sha faɗa idan mun zo irin waɗannan haruffa wanda malamai suke kiransu da sunaye guda biyu ko dai su ce musu huruful muqatta'a ko kuma su ce musu huruful mabani ko kuma a ce musu huruful hija'iyya kamar yadda malaman tajwidi suke faɗa waɗannan haruffa da Allah yake buɗe wasu surori da su malamai da yawa sun yi ta fassara fassara fassara fassara a kansu wasu suka ce alifin dinnan ana nufin Allah ne lamun dinnan ana nufin jibrilu ne mimun dinnan ana nufin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka wasu suka faɗa suka ce ma'anar waɗannan alif lam mim alif lam mim da Allah yake yawan ainihin wato faɗa kenan amma duk wata fassara da malaman tafsiri suka yi game da irin waɗannan haruffa da Allah ya buɗe wasu surori da su malamai suka ce gaba ɗaya fassara ƙwaya biyu ne kaɗai ake iya karɓa su ma ƙwaya biyun guda ɗaya ce ta fi ɗaya inganci ɗayar ba ta kai ɗayar inganci ba shi ne fassara ta farko shi ne waɗannan haruffa da Allah ke buɗe wasu surori da su a cikin alƙur'ani shi ne lokacin da Allah ya turo wannan littafi sai kafire suka dinga cewa ai wannan abun ba wani abu bane ma da har ma zai daga musu hankali ai wannan abun abu ne ma wanda yake bai da wani abun mu'jiza da wani abun gwaninta da wani abun da za a ce ya zo da wani bankayi ai wannan kam su ma za su iya sai Allah ya ce to ga irin haruffan da nake sauke wannan littafi ko na sauke wannan littafi da su ku je ku ɗauka da alifun ne da lamun da mimun irin su ha'un da mimu hamim irin su ya'un da kaza yasin ku je ku ɗauka ku haɗa irin littafi kamar sa mai balaga mai zalaƙa mai fasaha mai azanci mai isar da saƙo kamar yadda alƙur'ani yake kuma ku zo da shi to wannan kamar ƙalubale ne Allah ya yi wa kafiran duniya da irin waɗannan haruffa kuma don Allah ya nuna ainihin wato buwayarsa da izzarsa har yau ba su iya samu suka rubuta wani abu wanda yake kama da alkur'ani din ba wannan ita ce fassara ta farko da malamai suka ce ana iya karɓarta amma ita ma bata kai ta biyu inganci ba shine fassara ta biyu da malamai suka karɓa kuma ita ce tafi inganci shine Allahu a'lamu bi muradihi da zalika babu wanda ya san ma'anar waɗannan haruffa da Allah ke buɗe wasu surori da su a cikin alkur'ani in ba shi Allah ɗin subhanahu wa ta'ala ba shi kaɗai ne ya san me yake nufi da waɗannan suna daga cikin wato abubuwan da Allah ya ɓoye iliminsu sai in kiyama ta tashi ne Allah zai sanar da al'ummar duniya da musulmi cewa ga ma'anar waɗannan haruffa amma a nan duniya tun daga annabawa da manzanni har ƙasa kai tun daga mala'iku har ƙasa babu wanda ya san meye ma'anar waɗannan harufa sai Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai wanda bai da abokin tarayya kuma ta inda za ka gane haka har yanzu har yanzu ba a samu wani wanda iliminsa da zalakarsa da fasaharsa ya kai ya iya gane ma'anar waɗannan harufan ba ko kuma ya zo maka da wani abu wanda zai kama hankalinka cewa lalle shine ma'anar waɗannan harufa sai dai kawai mujarradul ara tsantsar ra'ayoyi da tsantsar fassare-fassare waɗanda ba su da ainihin wato wajahi da ilimi zai karɓa ko kuma wato hankali zai karɓa. don haka dai Allah ya ce alifun lamun mimun ko kuma alu lanjaye mi'ara kamar yadda aka karanta a gargari da kuma fiskadi an gane maganar da kyau ko Allah ya ce hulibatin rumu. an yi nasara a kan rumawa an ci rumawa da yaƙi an samu nasara an yi galaba akan daular rumawa fi adinal arzi a can mafi kusan ƙasa wacce take kusa da tsibiri da kuma ƙasashen larabawa ita ce ƙasar sha inda suka ajiye sansaninsu da kuma ainihin wato sojojinsu a gurin shine fi adinal arzi wato kasar da suke dab da fadawa cikin kasashen larabawa to a can aka gwabza yaki tsakanin rumawa da farisawa sai farisawa suka yi nasara akan rumawa sai Allah ya ce wa hum kuma su wato rumawa da aka fara magana a kansu domin abdamir ya udu ilaihim lamirin yana komawa zuwa gare su min ba'adi galabihim bayan nasarar da aka samu a kansu bayan rinjaye da aka samu a kansu bayan gwabzawa da aka yi aka kada su sai ya galibuna in sha Allahu su ma za su dawo su sake gwabza yaƙi da farisa kuma su samu nasara a kansu su yi nasara kuma su yi galaba a kansu to yaushe wannan abin zai faru kamar ka tambayi Allah sai Allah ya ce fi bid'i sinina a cikin wasu shekarun da ba su kai goma ba malamai suka ce albidu ana nufin shekarun da suka fara daga bakwai amma ba su wuce tara ba suna nan tsakanin daga uku afuwan uku biyar bakwai tara sun wuce ɗaya sun wuce biyu na fata an fahimta daga uku suke farawa suna tsayawa kuma a tara ba su ƙarasa goma ba to a tsakankanin waɗannan shekarun daga lokacin da aka yi nasara a kan rumawa to zuwa shekaru tara masu zuwa rumawa za su dawo su yi nasara su kuma akan farisawa na fata an gane ne fi bizu isinina Allah ya ce lillahi al'amuru ga Allah al'amari yake gaba ɗaya dukkanin al'amura gaba ɗaya na Allah ne mallakar Allah ne suna komawa ne zuwa ga Allah gabaki ɗaya min qablu tun kafin a yi nasara a kan rumawa wa min ba'adu da kuma bayan an yi nasara a kan rumawa kaga lillahi al'amru min ƙabilil galabati wa ba'adal galabati kenan ko al'amarin duka na Allah ne yana komawa zuwa ga Allah duk wani abu na duniya da duk wani abu na kaiwa da komowa yana komawa ne a hannun Allah Allah ne da iko a kansa tun kafin a yi nasara a kan rumawa da kuma bayan an yi nasara akan ainihin wato rumawa din shine min qablu wa min ba'adu ko kuma lillahi al'amru wa wata fassara kenan gaba daya al'amuran na Allah ne gaba daya al'amura suna komawa ga Allah ne min qablu tun kafin wannan maganar da ake yi wa min ba'du da kuma bayan wannan maganar da ake tattaunawa ina fata an gane kafin faruwar haka da bayan faruwar haka duka al'amura ga baki ɗaya suna gurin Allah ne wa yau izin a wannan rana da rumawa za su rama nasarar da aka yi musu za su rama wannan galabar da aka samu a kansu ya farahul mu'minuna a lokacin mumene za su yi farin ciki me dalili saboda waɗanda suke son su samu nasara yau su ma sun samu nasara to za su yi farin ciki bi nasirillahi kuma wannan nasara za ta faru ne da ainihin wato taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yansuru man yasha wanda Allah madaukakin sarki yana taimakon wanda ya ga dama cikin bayansa Allah ka taimake mu wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi ar-rahim kuma shine wanda yake rahama yake jin kai wa'ada Allah wannan alƙawari ne Allah ya dauka cewa lallai ainihin wato rumawa za su dawo su nasara su ma kamar yadda da aka yi nasara akan su kuma ka'idar Allah la yukhlifu Allahu wa'adahu Allah baya saba alƙawari tunda Allah ce sai sun dawo sun rama billahi la ilaha illahu, sai sun dawo sun rama ina fata an fahimta Lallai, da an yi galaba a kansu da an yi nasara a kansu amma Allah ya yi alƙawarin za su dawo su ma su yi nasara akan waɗancan kuma yadda Allah ya faɗa bai saɓawa, wallahi tallahi sai dai in lokaci bai yi ba amma sai sun rama shine wa'adallah alkawarin Allah ne la yukhlifu Allah wa'adahu Allah baya saba alkawarinsa na aksaran nasi sai dai da yawan mutane la ya alamuna ba su da ilimi akan wato in Allah ya alkawari baya sabawa suna raina maganar suna ganin ta kamar ba a bakin komai ba amma kuma wallahi haka maganar take in Allah ya alkawari Allah madaukakin sarki yakan cika alkawarinsa saboda me yasa mutane ba sa gane al'amarin Allah saboda ya alamuna zahiran minal hayatin duniya in ka gansu to abin da ya shafi duniyar su ne kawai suka sani duk abin da ya shafi kaiwa da komowa ya za a ci ya za a sha ya za a rayu ya za a mutu ya za a samu ya za a rasa wannan shine abin da suka sani me ke faruwa a yanki kaza me ke faruwa a kaza me ke faruwa a bangare kaza iya abin da suka sani kenan na harkar rayuwar duniya wa hum anil akhirati hum gafiluna amma game da lahira rafkananu ne game da sanin waye Allah ga falallu ne game da sanin meye Qur'ani falallu ne game da sanin sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama falallu ne game da sanin Allah idan yayi alƙawari yakan cika ga falallu ne ba su ma san waye Allah ba ya'lamuna zahiran min alhayati dunya abinda suka tsaya suka maida hankali suka san shi shine abin da ya bayyana na zahirin rayuwar duniya amma wa hum anil akhirati hum gafiluna duk abin da yake da alaka da lahira sun rafkana sun gafala Allah ka tsare mu daga rafkana da gafala daga lahira to wannan sune tarjama da kuma fassarar ma'anonin waɗannan ayoyi cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin wasu mutane ko wasu dauloli guda biyu ita ce daular rumawa da kuma daular farisa hadisi ya tabbata wanda al'imamu tirmidhi ya rawaito haka imamu annasa'i ya rawaito shi haka al-imam al-hakim naisaburi Allah ya haɗa mu da su a jannatul firdausi duka sun rawaito wannan hadisin daga sahabi abdullahi dan abbas sahabi abdullahi dan abbas yace lokacin da labari ya zo za a gwabza tsakanin daular rumawa da daular farisa sai ya zama musulmi suna so rumawa su yi nasara kafiran makka kuma suna so daular farisa ta yi nasara dalilin da ya sa musulmi suke so daular rumawa ta yi nasara saboda lokacin su daular rumawa suna bin addinin kirista ne mana suna bin addinin da aka sauke littafi daga sama to sai ya zama musulmi tun da su ma addininsu an sauke musu ƙur'ani daga sama sai zama alaƙa ta fi tsakanin waɗannan mutanen guda biyu aka ne ko ba haka ba su musulmi suna da addinin su daga sama ƙur'ani da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su kuma rumawa suna amfani da addinin christianity da kuma bible ko mu ce injila da allah ya sauke wa annabi isa to sai zama da su suna bin addinin sama ne mu ma muna bin addinin sama ne tare da cewa addinan sun bambanta kuma a yanzu namu ne ke ci to amma kuma alaka ta fi tsakaninmu da su sama da alaka tsakaninmu da waɗancan ina fata an gane to wannan ta sa musulmi sahabbai suka suna so su ji rumawa sun yi nasara su kuma ainihin wato kafiran makka suna so daular faris ta yi nasara domin a lokacin daular farisa a lokacin su kuma suna bautar wuta ne su kuma kaga shirkan makka suna bautar gumaka ne kaga su ma alaka ta fi ƙarfi tsakaninsu don haka farisawa suna musa duk wani addini da ya zo da littafi daga sama kamar yadda mushirikan makka suna musa duk wani addinin da aka ce an sauke masa littafi daga sama don haka sun fi alaka da farisawa ko da dai addininsu daban su waɗannan gumaka suke bautawa waɗannan kuma wuta suke bautawa amma dai sun fi alaƙa tun da dukkansu addinai ne wanda ba a sauke masa littafi daga sama ba ina fata ana fahimtar magana to wannan ta sa sai zama mu musulmi muna son rumawa ta eh, yi nasara su kuma kafirai suna so farisawa su yi nasara to sai kwatsam da aka gwabza yaƙi kuma sai Allah ya bawa su farisawa nasara akan rumawa ma'ana masu bautar wuta suka yi nasara akan waɗanda suke bin addinin annabi isa to wannan nasarar da farisawa suka samu to sai ta ƙara wa kafiran maka izza da didi da isa cewa to ku gani alama ce da take nuna addinanmu na shirka na bautar wuta <laughs> na fata fahimci magana in ji su eh karanta addinanmu wani ya ce da ni a ni ba na ciki eh alarma ya ce in ji su amma addinansu na fata an fahimta na shirka ya fita rasko yawwa addinansu na shirka na bautar gumaka da bautar wuta to musulmi su gane waɗannan addinan su za su yi nasara a faɗin zaman duniya gaba ɗaya har duniya ta naɗi ba za a taɓa samun addinin da ya zo daga sama ya yi nasara akan waɗannan addinan ba to wannan magana suka ci gaba da yayata ta har aka samu musu ya barke tsakanin sayyidina Umar da wasu daga cikin kafiran Makka cewa ba za a taɓa samun nasara da rumawa za su samu nan gaba ba to ana cikin wannan musun sai Allah ya sauke waɗannan ayoyi da muka ji wanda adaran ma ya jawo shine dan farko na wannan sura cewa an ci galaba akan rumawa an yi nasara akan rumawa masu addinin sama wanda kuka fi alaka da su ta addini amma ku sani wallahi za su yi nasara su ma a nan gaba to yaushe ne za su yi nasarar ya Allah sai Allah ya ce fi bid'i isinina a cikin wasu shekaru da ba su kai goma ba kamar yadda muka faɗa suna farawa daga uku biyar bakwai tara to amma malamai suka ce idan balarabe ya ce maka bid'u to yawanci yakan fara daga bakwai ne ma'ana yana nufin shekaru bakwai ne yawanci amma dai suna iya zama shekaru uku suna iya zama shekaru biyar suna iya zama shekaru bakwai suna iya zama shekaru tara to sai Allah ya ce fi bid'i sai bai bambance ukun ne ko biyar din ne ko bakwai ne ko tara bane ba ma'ana nan da shekara uku ko nan da shekara biyar ko nan da shekara bakwai ko nan da shekara tara rumawa za su rama abin da farisawa suka yi musu to sai sai na umar suka yi musu da wasu daga cikin kafirai cewa an saka wannan shi ya saka akan cewa za su rama ne bayan shekara biyar sai annabi sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka gaya masa sai ce a'a ai da ka ce shekara bakwai zuwa goma ina fata an fahimta to abin kuma da ya faru yadda malaman tarihi suka ce wallahi shekara bakwai tana cika cuf ko kwana ɗaya ba a ƙara ba sai yaƙi ya ƙara ɓarkewa tsakanin rumawa da farisawa kuma sai rumawa suka yi galaba akan farisawa sai zama maganar Allah ta gaskatu cewa wa hun min ya galibu na fi bid'i sinina bayan nasarar da da farisa suka yi a kan ainihin wato rumawa to rumawa za su zo su yi nasara a kansu. a cikin wasu shekarun da ba su kai guda goma ba wannan sai zo ya tabbata gaskatuwar Kur'ani ta gaskata kuma gaskatuwar tattaunawar sayyidina umar da waɗannan mutane ta tabbata haka a magana annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ainihin wato a ainihin wato tabbata ina fata an gane to sai malamai suka sake cewa menene alaƙar wannan ayoyi da abin da ke cikinsu a rayuwarmu kuma ta yanzu shine duk lokacin da wata rigima ko yaƙi ya ɓarke tsakanin wasu waɗanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci na fata an fahimci magana ku ji maganar suna jingina kansu zuwa ga ina musulunci kaga kenan akwai tasgaro ko tawaya game da cewa su musulmi ne na gaskiya amma suna cewa su ma menene musulmi ne saboda akwai wasu abubuwa da suka haɗa su da musuluncin ko da dai sun warware su ta wasu hanyoyi da kuma waɗanda zallar kafirai ne zallar arna ne ba su da alaƙa da addinin musulunci ko ta wasu fuska to sai rigima ko faɗa ko yaƙi ya haɗa su a ƙa'ida wa ya kamata ka ji kana goyon baya kana so ya yi nasara shine waɗanda suke danganta kansu zuwa ga ina zuwa ga musulunci ga misali karara wanda zai sa ka fahimci wannan maganar kuma ita ce abin da za ta haɗa alaƙa tsakaninmu da waɗannan ayoyi a wannan zamanin da muke magana shine faɗan isra'ila da ina da iran ko shakka babu iran yan shi'a ne kuma akan wannan aƙida suke kuma suna da aƙidu da yawa da suka fitar da su a cikin addinin musulunci amma tare da haka suna jingina kansu zuwa ga ina zuwa ga musulunci ko shakka babu isra'ila tan tagaryar arna ne haka ne ko ba haka ba samfareren kafirai ne na gidan gaba ba su da alaka da addinin musulunci ko kada zarrata yanzu ka yi wa musulunci adalci a ce za a yi fada tsakaninsu da waɗannan ko da dai suna da damuwa a cikin addinin suna da damuwa a aƙidarsu ka yi wa musulunci adalci ka dinga farin ciki da murna da fatan a yi nasara a kansu ba ka yi ba ban gane ko kun fahimta ba kuma a ƙarƙashin wannan za ka gane kai yanzu rikicin cikin gida ne tsakanin ku da 'yan shi'a ko mu ce tsakanin mu da 'yan shi'a haka ne ko ba haka ba da isra'ila da amerika da faransa da duk wasu kafiran duniya ba su ma san wannan rigimar da ke tsakaninmu ba ba su ma da ilimi a kanta su kawai suna kallon mu ne ummatun wahida jumlatun wahida mu dukka gabaki ɗaya al'umma ce gaba ɗaya kamar yadda Allah yake cewa wa anna hadhihi ummatukum ummatukum ummatun wahida Allah ya ce wa anna hadhihi kuma lalle wannan al'ummar ummatukum al'ummar ku sai ummatun wahida al'umma kwaya daya haka Allah ya yi mu musulmi yanzu ne duk farraka da aƙidoji da abubuwa suka zo suka saɗaɗo mu suka shiga cikin mu suka rarraba mu haka ne ko ba haka ba amma shi a gurin Allah dukkan mutum nawa ne mutum ɗaya ne addinin mu daya Allah mu daya manzon mu daya alƙiblar mu daya Qur'anin mu daya hadisan mu daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwaya ɗaya shi ma to amma sai wannan ya kauce wannan ya bauɗi wannan ya ɗebo wasu hayaniya ya saka a cikin addinin ya ƙi bi haƙiƙanin yadda Allah da manzon Allah suka sauke mana addinin to wannan shi ya raba kanmu to don haka yadda Allah ya yi mun nan to haka kafiran nan fa suke kallon mu kawai mu a dunkule muke mu ɗaya ne to duk lokacin da rigima ta haɗo tsakaninmu da su ko tsakanin wasunmu da su to wallahi mai wa kan adalci mu haɗe mu dunkule mu yaƙe su in ya dawo in ya so mu dawo kuma mu ci gaba da rigimar mu ta cikin gida wanda Allah ya ganar da shi ya gyara wanda bai gane ba kuma in ya je lahira Allah ya kama shi ba shi kenan ba to amma sai ya zamto kuma muna ƙara taimakawa kafiran duniya akan ƴan uwanmu wanda a gurin Allah a haɗa muke guri ɗaya to kaga wannan ba daidai bane shi yasa a lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbai fatan su shine rumawa su nasara tare da cewa addinin kiristiyanci suke bi amma yana fatan su nasara sahabbai suna fatan su nasara amma fa ba Allah suke bautawa kan gariya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba ma addinin ɗaya ba amma tunda su sun fi alakanta kansu ga ainihin wato addinin sama don haka sai sahabbai suka fi fatan ina ma a ce su suka yi nasara akan waɗancan waɗanda su kuma bauta ce ta mushirkai da ainihin wato bautar gumaka da bautar wuta ina fata an gane magana wannan a takaitan takaitawa a dunkule shine ma'anar waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya sa albarka a rayuwarmu alarma sai Allah ya ce mu je gaba na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce awalam ya tafakkaru yanzu ba za su yi tunani ba su yi tintintini da tunani da nazari fi anfusihim akan kawunansu ba za su yi tunani ba da nazari da tuntuntuni da tunani akan kawunansu cewa ma khalaqallahu samawati wal arda Allah bai halitta sammai da ƙasai ba wa ma huma da abin da ke tsakanin sammai da ƙasan illa bil haqqi fate da gaskiya Allah ya ainihin wato halice su mutane ba za su yi tunani akan haka ba yasa a wani guri yace wa fil ardi ayatul lil muqinin mm. نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fil ardi a cikin ƙasa ayatun akwai ayoyi muqirina amma ga wanda suka sakankance da girman Allah suka yarda da buwayar Allah suka yarda da izzar Allah suka yadda da cewa abota wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa don suka kalli ƙasa za su gane cewa lalle Allah shi kaɗai ya cancanci bauta wa fil ardi ayatul lil ne. sai ce wa fi anfusikum kai a karan kawunan kuma akwai ayoyi afala tubsiruna ba ku kallo ne na fata an fahimta a cikin ƙasa akwai ayoyi ga wanda suka kasa kankance da ubangiji haka a cikin karan kawunan ku halittar jikinku Allah ya ce akwai ayoyi shin ba ku a kallo ne wa fi anfusikum afala tubsiru sai ce wa fi sama'i rizqukum a sama arzikin arzikinku yake wa ma duna da duk abin da aka yi muku alkawari na rahama ita ce aljanna sai ce fa sama'i wal ardi kuma na rantse da ubangijin sammai da kasai ga baki daya innahu hula haqqun wannan maganar da muka faɗa muku gaskiya ne misla ma annakum tantiquna kamar yadda ko kasance ku ne kuke magana ba wasu ba dan haka anan ma sai Allah ya ce ya tafakkaru fi anfusihim yanzu ba za su yi tintintini da tunani ba a karan kawunan su ma khalaqa ma khalaqa Allahu samawati wal ard Allah bai halitta sammai da kasai ba wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakaninsu illa bil haqqi face da gaskiya ina fata an fahimci magana yasa yace rabbana ma khalaqata hadha batila da Allah ya zo yana yaban mutanen arziki mutanen kirki bayan Allah nagari, gari Allahumma ja'alna minhum Allah ka sanya mu cikin irin waɗannan bayi sai Allah ya ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sune suke ambatan Allah qiyaman suna tsatsaye wa qu'udan haka suna menene zaune wa ala junubihim kai in suna kwance akan jaffan su ma suna ambatan Allah ba sa bari wani lokaci ya wuce su a banza ina fata an fahimta yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sannan daga cikin siffar su wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna tintintini da nazari da hange da tsayawa su kalli halittar sammai da ƙarfe ga baki ɗaya rabbana har ma ka sun ce ya ubangijinmu ma khalaqata hadha batilan baka halittu waɗannan sa kai kai ba waiwai ba wata manufa a cikin halittarsu a banza haka kai su ba ba don haka wallahi kai su ba akwai wani ilimi da wata hikima da Allah kake so ka tabbatar a cikin halittar mai da kasai rabbana ma khalaqata hadha batila har ma kaza sun ce subhanaka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka albarka ta tabbata gare ka izza da buwaya ta tabbata gare ka fakina azaban nari Allah ka tseratar da mu daga azabar wuta na fata an fahimta shine anan ma ya sake cewa awalam tafakkaru shin ba sa nazari da tunani ne fi anfusihim a karan kawunan su ma khalaqa Allahu samawati wal arda Allah bai halitta sammai da kasai ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin sammai da kasai yanzu ko kun san dandazon halittun mala'iku da ke cikin sama sun fi dandazon halittun Allah a doron kasa domin hadisi ya tabbata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace attatis sama'u wa hukka biha an ta'itta sama tayi ƙara tayi kakaji irin kikikiki alamun abu yayi nauyi din nan alamun abu ya cika makil kaji yana ƙara kamar zai fashe ko kamar zai tsage annabi yace sama tayi wannan ƙarar kuma yace ta tantanta tayi wannan karar me dalili yace a cikin sama babu inda zaka saka yatsanka ko za ka sa goshinka don yin sujjada face wani mala'ika ne a gurin wani yana ruku'u wani yana sujjada wani yana karatun alkur'ani in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga kenan halittun Allah da suke bauta wa Allah a sama sun ninka sun ninka sun sake ninkawa sau dubun dubata akan halittun da suke doron ƙasa domin munan ga gurin sa kafin hannun mu ba ma yatsa tsaba alaramma ana ko kana da wata ne naga ka sun koyo hmm. wa ma ya alamu zunu da rabbika Allah ya ce ba wanda ya san rindina da dandazo da matsudu da ayarin rindinar Ubangijinka illa huwa in ba shi ba wa ma hiya ba ta zamanto ba wannan wa'azi da faɗakarwa illa zikira lil bashari face faɗakarwa da jan hankali ga mutane Allah ka ba mu ikon faɗakuwa da ganewa shine yake faɗa kan cewa me yasa ba sa tunani akan haka illa bil haƙi ya halicce su ne da gaskiya wa ajalin musamma da kuma ajali da aka sanya shi yasa wannan samar da wannan ƙasar akwai ranar da za a wayi gari babu ita tana da ajali duniyar gaba ɗaya tana da ajali tana da lokaci tana da lokacin da za a neme ta samar da ƙasa a rasa ta wani ya tambaya ya ce to yanzu idan aka naɗe ƙasa aka naɗe sama ita duniyar babu ita to ita nan ɗin me fili ne za a gani ko me za a gani na ce wannan shi Allah ne kaɗai san me za a gani bayan an naɗe na fata an fahimci magana kuma dole kai wannan tunanin amma wannan tunanin sai ƙara ma ganin girman Allah yau idan aka ce ba ƙasa babu sama ba gine-gine babu duniya an naɗe ta an tattara ta gaba ɗaya to me zai saura a nan ɗin kuma me kuma a nan mu a ina muke fili ne za a gani in fili ne to ai ma filin duniya ne don haka in Allah ya tahi nadewa har da filin zai nade to Allah rama me zai saura bayan wannan yau masu baddalul arbu ghairar arbi wasu samawa. Allah ya ce ranar da za mu canja wannan ƙasar mu canja waɗannan samman ba wannan ƙasar da ka sani ba ba kuma waɗannan samman da kake gani ba wa barazu lillahi alwahidil qahhar mutane za su bayyana za su tattaru za su taru a gaban Allah alwahidi kwaya ɗaya alqahharin jayaye akan kowa duka Allah sai ya tattara komai wallahi kuma duk za mu taru a gabansa wannan duniyar za a wayi gari babu ita yasa duk bar waɗannan 'yan hayaniyar da wanda suke kin addini da wanda suka ki Allah da wanda suke kwarzabar muminai suke kwarzabar musulunci wallahi ba su wani lokaci ɗan ƙanƙani za su wayi gari a gaban Allah babu abin da za su iya cewa Allah wallahi Allah zai tattara kowa wallahi kawai ka ba Allah shine maganin wayewa Allah in dai ka ba Allah to baka da matsalar wayewa Allah Allah maɗaukacin sarki ya shirye da mu to shi ne yake cewa wa inna katiran minan nasi lalle da yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim game da saduwa da ubangijinsu la kafiruna Allah ya ce wallahi tallahi sun kafirce saduwa da ubangijinsu wannan lamun din lamul qasam ne da yawa daga cikin mutane saboda sun gagara fahimta da tunani akan buwaya da izzar Allah da kuma girmansa Allah ya ce wallahi wallahi da yawa daga cikin mutane game da ganin gamuwa da ubangiji game da ainihin wato saduwa da Allah game da jin cewa Allah zai musu hisabi la kafiruna wallahi sun kafirce wannan magana Allah ka sa ba ma cikin wanda muka kafirce wa gamuwa da kai ya Allah Allah ya ce awalam yasiru fil ardi shin ba su tafiya bane a ban kasa fayanzuru ba su duba bane ko su yi duba mana kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya ƙarshen waɗanda suka zo kafin su ya kasance mutane su yi dofiya a doron ƙasa wata ran ka samu kuɗi kai biza a duk manya-manyan ƙasashen nan musamman arzul qur'an ɗin nan guraren da qur'ani ya ambace su a cikin littafinsa Allah ya ambace su a cikin littafinsa ka zagaya ka je ka a nuna maka abubuwa na izza da buwayar Allah abubuwan da waɗancan da suka gabace mu suka aikata wanda kuma duk da haka ba su gagari Allah ba Allah ya ce awa abin nan fayan zuru ba su duba ba ne kai fa kana aqibatul ladina min qablihim yaya ƙarshen waɗanda suka zo kafin su suka kasance Allah ya ce kanu ashadda minhum kuwatar sun fi waɗannan fa na yanzu ƙarfi kuma kuwa ɗin nan malamai suka ce Allah ya ambace ta ne amma yana nufin duk wani nau'in karfi na farko dai karfin jiki karfin ilimi karfin technology karfin tattalin arziki karfin basira karfin komai da ka sani kawai Allah ya ce a minhum quwwa sai ya shiru amma duk wani nau'in karfi da dan adam yake gadara da shi a yau to waɗancan mutanen sun fi shi in karfin ilimi kake ji sun fi ka ilimi in karfin an taba tura wata tambaya a BBC jama'a cewa waɗannan duwatsu na pyramids din nan pyramids ne ake ce masu kome ne Yawwa wanda suke masar din nan ka san wasu jibga jibgan duwatsu ne wanda kowanne kwaya ɗaya masana suka ce sai an haɗa sama da mutum ɗari su iya ɗaga shi su ɗora shi akan ɗan uwansa amma haka mutanen nan suka dinga jera suka dinga jera suka mai da su wani abin ado da wani abin izza da nuna isa sai ka je wallahi za ka gane wa idanka ka ce yanzu ɗan adam ne ya yi wannan abu to shine aka tambayi masana a duniya cewa wai wannan abun kan yaya aka yi wani ne ya tura tambaya bbc cewa waɗannan pyramids ɗin waɗannan duwatsun da aka jera a masar har yau a sun zama guraren shakatawa da guraren buɗe ido shin kan wai yaya aka yi aka yi wannan abu shine turawa masana suka ce to ɗayan biyu ko dai waɗanda suka jera duwatsun nan wasu irin mutane ne masu masifar ƙarfi wanda ba a taɓa yin irinsu ba kuma har duniya ta naɗe ba za a taɓa yin irinsu ba ko kuma in ba ƙarfi suke da shi suka yi wannan ba to sun yi amfani da wata na'ura ita kuma wannan na'urar da suka yi amfani da ita suka ce har duniya ta naɗe ba za a samar da irin na'urar da za ta yi wannan aikin ba kaga maganan Allah cewa kanu shadda min quwwa kenan domin wannan maganar cewa sun fi mu ƙarfi tana nan fa tun daga ranar da Allah ya faɗe ta har yawma tamuru sama'u maura wa tasirul jibalu sayra maganar fa ba za ta tashi a ce yau al'ummar duniya suna da ilimi da technology da sani da ƙarfi wallahi sama na sama da na adawa da samudawa ba ba za a taɓa samu wannan lokacin ba domin abin da zai faru idan har aka samu wannan abin ya tabbata to yanzu ayar alkur'ani ta tashi ko ba ta tashi ba ta tashi magana Allah ta tashi ko ba ta tashi ba ta tashi don haka har duniya ta nade ba za a yi mutane masu tsananin karfi masu tsananin izza masu tsananin ilimi masu tsananin technology masu science masu duk wata ƙarfi da kake gadara da ke kai hadda dukiya ƙarfin dukiya wallahi ba za a samu wanda suka kai waɗancan mutanen ba saboda idan aka samu haka to gaskiyar maganar Allah ta tashi alarama mai kace نعم karuna da ya tashi izza da nuna buwayarsa sai ce wannan kudin da aka bashi ma akan ilimin sa aka bashi yana sanar da zasu zo ya san za zo shi yasa sa ma kar wani ya tsaya zai mar wa'azi cewa wai dan Allah ya dinga sadaka yana kyauta a wannan dukiyar da karfin sa da tsabar iyawarsa da neman sa ya samo ta sai Allah madaukakin sarki yace yanzu baya nazari shi karuna baya tunani cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi waɗanda suka fi shi ƙarfi kuma ya halaka su kuma sun fi shi tara dukiya da tara duwani kayan alasu Kanu aksara min hukuwatan wa aksaru jama'a sun fi shi tara dukiya sun fi shi ƙarfi amma Allah ya halaka su Allah ya gaya wa ƙaruna ku duba shi kansa ƙaruna wata wani hatsabibi ne amma san da Allah ya nuna masa to shi ma ba komai bane in an kwatanta shi da wasu wanda suka gabace shi na fata an fahimci magana shi kansa ba komai bane in an kwatanta shi da wanda suka gabace shi to shine anan ma Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa kaifa kana aqibatul ladina awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim sai ce kanu ashadda minhum quwwa sun fi su karfi kamar yadda muka faɗa wa asarul arda kuma sun toni ƙasa yanzu ba ana ta tonon ma'adanai ba ana ta tono abubuwan kayan alatu da kayan karau da ana kere-kere to ashe ba mu muka fara ba su suka fara Allah ya ce sun toni kasa malamai suka ce za ka ɗauki fassara guda biyu a wannan fassarar ko dai ka ce wa asarul arba sun toni kasa domin yin manya-manyan gine-ginen da ya wuce tunanin mutane kuma haka ne ko yanzu idan ka je inda adawa da samudawa suka rayu ka ga yadda suka tona duwatsu ko suka tona kasa suka yi gine-gine abin sai ya ɗaga maka hankali to zai iya ɗaukar wannan fassara ko kuma wa asarul arba sun toni kasa domin nemo kayan arziki da gwalagwalai kamar yadda a yau mutane suke tona ƙasa domin nemo kayan arziki da gwalagwalai to ba mu muka fara ba su suka fara don haka sun fi mu iya tono sun fi mu iya ba ana cewa ana mining ba to in kana neman miners na asali masu mining masu tono ƙasa da arzikinta masu nutso a ruwa su samo gwalagwalai da kayan karau to ka samu waɗancan mutanen da suka gabace mu mu har yanzu namu nafila ne wa amaruha inda za ka ƙara gane maganar sai Allah ya ce kuma suka raya ƙasa suka jijjina ta suka yi mata karau suka yi mata ƙawa, suka yi mata ado suka yi mata duk wani abin da ake bukata aksara mimma amaruha sama da yadda mu mutanen yanzu muka raya ƙasar abinda wannan magana take nufi shine duk wani abin ado da ka gani yanzu a duniya duk wani kayan technology da ka gani duk wani ci gaba da ka gani yanzu a duniya duk wani decoration da ka gani yanzu a duniya bai kai ɗaya bisa ɗarin ado da ƙawa da adawa da samudawa da mutanen da suka gabace mu suka yi ba yanzu don Allah bai kamata kowa ya koma ga Allah ba duk wannan ilimin na duniya Allah ya ce wanda sun fi mu kuma su ma ya halaka su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaƙar makannahun fi ma in makannakun fihi haƙiƙa mun ba su dama mun ba su izza mun ba su yanayi na bunƙasa da jizi da isa irin abin da ku ba mu ba ku ba waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida kuma muka sanya musu ji na haƙiƙa muka sanya musu gani na haƙiƙa muka sanya musu zuciya da tunani na hakika amma fa ma agana anhum sam'uhum wala absaruhum wala abidatuhum min shay'in da jinsu da muka basu, da ganinsu da muka basu, da zuciyar da muka basu bai wadatar da su kamai ba ai malam idan baka yi amfani da ji da gani da zuciya da dukiya da ƙarfi da ilimi da buwaya da izza wajen yin aikin Allah da addinin Allah ba ai wallahi da zi da ganinka ya zama jin banza da ganin banza mala Shi ne Allah ya ce fama agana anhum uku wala abu absaruhum wala afidatuhum min shai. me dalili iz kanu haduna bi la, lokacin da suka dawo suna jayayya da ayoyin Allah suka dawo abin da Allah ya ce sai a'a abinda annabi ya ce hin sai a'a suka isu ba abinda Allah ya ce suka isu ba abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ku rike wannan da kyau cewa duk mutumin da Allah ya bashi wata dama sai zama addini yana waje shi yana gefe na rantse da Allah wannan damar ka gama da shi bai gama da dama ba dama ce ta gama da shi duk wani ilimi da Allah ya baka matukar Allah bai amfanuwa da iliminka addini bai amfanuwa da iliminka al'ummar musulmi ba ta amfanuwa da ilimin ka na rantsa da Allah ilimin banza ne wannan ilimin ku ji wannan da kyau ka samu ci da sha da sutura da komai da wannan ilimin amma wallahi wallahi daga ƙarshe sai Allah ya babbaka ka a wutar jahannama to me amfani wannan karatu ba ya zama karatun bil amadan ba'ura ba aka ramaka Allah eh ya zama karatun bil amadan ba'ura duk wani matsayi da zaka samu da wani office da komai ne ne babban nasarar wannan matsayin babban nasarar wannan ofis din babban nasarar wannan matakin da Allah ya ɗora ka shine a ga addini da al'umma tana amfanuwa da shi a ga musulunci na bunƙasa da shi to idan wannan ta faru to shi kenan kayi nasara amma wallahi in ba ta faru ba yi asara Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira da haka Allah madaukakin sarki ce wannan ji da gani da dukiya da wane ne bai musu amfani ba iz kanu yajhaduna bi ayati Allah wa haka bihim ma kanu bihi ya una abinda suka zo suna ainihin wato yin izgilanci da shi akan addinin Allah ya zo ya ruguntsuma da su cikin azabar Allah Allah ka sauwake Allah ka yayi mana gabaki daya to shine to wa ha suka gina kasa suka raya suka ainihin wato bunkasa ta ma mimma amaruha sama da yadda ku kuka gina kasa kuka bunkasa ta kuka raya ta wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzanni suka zo musu da hujjoji sai ka kaddara fa kazzabuhum sai suka karyata manzannin to da suka karyata su fa'akaznahum sai muka kama su sai Allah ya ce fa ma kana Allah liyazlimahum Allah bai kasance mai zalunta su ba bai zalunce su ba da suka karyata Allah ya kama su wannan Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai su suka zalunci kawunan su da kansu domin inna Allah la yazlimu mithqala dharra إيه؟ إن الله للي الله لا يظلم مثقال ذرة بايا ظالنتر متاني كودي لقوية ذرة وإن كان وإن تكو حسنة يضاعفها komai kankantar kyakkyawan aiki idan kai Allah sai ya ninninka ma ita wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma Allah ya bada lada mai girma akan wannan da ya ninninka kama din game da wannan mai kyawu da ka aikata thumma kana aqibatul a asa'u a sua Allah ya ce sa'an nan sai ƙarshen waɗanda suka munana kafirai kenan Allah ka sa ba ma ciki mutanen banza kenan Allah ka sa ba ma ciki kangararru da fandararru kenan Allah ka sa ba ma ciki Allah ce sun makana aqibatul ladina asau sannan karshen waɗanda suka munana wa Allah mu'amala suka munana wa annabawa mu'amala suka munana wa addinin Allah mu'amala asu'a shine mummuna irin abin da suka aikata wadda za u sayi atin Mm. wa jaza'u sayyi'atin sakamakon mummuna sayyi'atun mithluha shine mummuna yar uwarta ina fata an fahimci magana idan kai mara kyau Allah ya ya saka ma da mara kyau in kuma kai mai kyau sai Allah ya saka maka da mai kyau ina fata an fahimta da haka yace summa kana aqibatul ladina asa'u sannan ƙarshen waɗannan da suka munana wa Allah suka munana wa addinin Allah suka munana wa musulunci suka munana wa ƙur'ani suka munana wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama su'a. shine su ma aka munana musu ta hanyar yi musu azaba an kazzabu bi tilla me yasa Allah ya musu mummunan sakamako saboda sun karyata da ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'una kuma sun kasance suna izgilanci da ayoyin Allah subhanahu ta'ala to wannan shine inda zamu tsaya saboda dan karanta dan abin da ya sawwaka abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana gobe insha Allah za mu dora akan ainihin wato a ayoyi na gaba Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu a kamar yadda aka sani dai ana turo taimako kuma za mu karanta waɗanda suka ɗan bada gudunmawa a gurgude a kafin mu addu'a insha Allah akwai Yakubu Malam Usman ya turo da naira 200 sai Yakubu Malam Usman still yi ma 200 sai Anas a Abdul Qadir ya turo da naira 500 a sai Awwal Muhammad ya turo da naira 500 sai Tukur Muhammad Anas ya turo da naira 2000 sai aisha to ahmad ta tura naira dubu ɗaya a sai khadija adamu ta tura naira ɗari biyu musa muhammad ya tura naira dubu biyu a muhammad burhan ko ko bura ya tura naira ɗari biyar nasiru bello ya tura naira ɗari bakwai sai kuma hamza jibrin ya tura naira dubu biyu sai komai da ruwanka ta ya tura naira ɗari biyu sai yusuf abdullahi magaji ya tura naira dubu ashirin sai malam hamza ya turo naira ɗari biyu fatima abubakar ahmad ta turo naira ɗari biyar mustapha usman abdullahi ya turo naira dubu ɗaya abdullahi muhammad ya turo naira ɗari biyar usman shagari ya turo naira ɗari biyar maryam jalo ta turo naira dubu ɗaya gambo husaini ya turo naira ɗari biyar musa muhammad adamu ya turo naira ɗari biyar ashiru ko asiru yusuf ya turo naira dubu ɗaya baba gana muhammad naira dubu biyu bintu umar naira ɗari biyar total na yau mun samu naira dubu arba'in da ɗaya da naira ɗari biyu Allah ya saka wanda suka turo wannan taimako da alheri jiya mun samu naira dubu hudu da ɗari tara wanda yake cikin akawun ma'ana kafin turowa na jiya da na yau muna da muna da kuɗi akawun dubu ɗari uku da tamanin da takwas da ɗari biyu da sittin da tara grand total yanzu in an haɗa da na jiya da na yau da sauran wanda dama yana nan a cikin akawun kafin a fara azumi kafin mu fara samun taimako na azumin nan muna da naira dubu ɗari hudu da talatin da hudu da ɗari uku da sittin da tara muna addu'a subhanahu wata'ala ya saka waɗanda suka ba da gudunmawa ya kuma sa wannan abin da aka cire ya Allah ya mai da ninki baninki baninki baninki ya sa kuma allura ta koma garma Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa alzanar zama mu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu. mu ɗazu da haka mata to muna muna akwai wani bawan Allah da yake bukatar mu sashi a addu'a muna addu'a subhanahu wata'ala ya biya masa bukatunsa na alkhairi Allah kuma ya yayi masa damuwarsa tare da sauran al'ummar musulmi gabaki daya duk waɗanda suke cikin bukatar addu'o'i muna addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na alheri wanda suke cikin damoyi Allah ya yi musu damoyinsu mu da muke nan muna addu'a subhanahu wata'ala ya biya mana bukatunmu na alheri mu ma ya sa qur'ani ya cece mu ya ƙara mana lafiya da imani ya kuma sa wannan darasi da muke zama sanadiyar tafiyar mu aljanna ya haramta wuta cin naman jikin mu ya shiri ƴaƴanmu ya yi wa iyalanmu albarka ya wa kasuwar mu albarka ya yi wa neman mu albarka ya wa harkokin mu albarka gaba ɗaya a ranar kiyama Allah ka haɗa fuskokinmu da annabi Muhammadu وصلى الله عليه وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة